How close? How close? How close? How close? How close? Ta Allah Allah mai ta tsotsan Kai da gaskiya mu samu ta tsotsan ana magana ta Shinkafa shi. Man! Rin kira waya Hello? Hello, dan Musa. Sadiya? Na'am. An zuba mana? Ai kwa dai ta faru ta kare akuya ta taka tukunya abinci ya kife sai dai ku yi hawa. Lafiya. Ya faru. Ya faru. Lafiya. Ya faru. Ya faru. Wai. Wai wai wai. Wai wai wai Ya mana kawai. Ya faru. Kafa ce. An dafa ta tsotsi. To ta tsotsi yi ne. Kan mu ƙara so. Allah ya ƙara so. 来点豆芽吧，豆豆芽，牛肉包，来点豆芽，大